mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku da wannan yammacin talata da watan kunanan lahiya. Shirin noma tushen arziki ne a ƙarashin mu da Malam Abdu Mamman Kane, ɗan da magaram ƙasar jamhuriyar Nijar masanin kimiyyar na'urar kwamfuta kuma wanda ya ƙirƙiri fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa a ƙasar Nijar. A makon jiya kahin mai ban kwana da Malam Abdu Mamman kani ya yi wata magana a dunkule game da yadda yake sai da na'urar da ya kirkira ta ban ruwa da wayar salula daga nesa. To amma kahin mu sallama baki ɗaya da shi na nace sai ya hoyyace mana sai ya yi mana dalla dalla domin mu ji a nawa yake sai da wannan na'ura. To a nazarin dai da muka yi a eka guda a sa komi da komi wanda kawai da ka tashi lamba sai za a baka ka matsa ruwa kai ta ban ruwa tsawon shekara biyar zuwa goma duka bai huce miliyan uku miliyan uku da rabi na kuɗinmu to amma kan mu zo mu yi wannan hemin mun yi binciken eka naka in yana da tsarin yadda zai ɗauki wannan abubuwan amma a takaice miliyan uku zuwa miliyan uku da rabi yana maka eka guda wanda zaka yi ta aiki tsawon shekara goma zuwa shekara biyar zuwa goma tun da fasaha ce da na'urori watakila wani lokaci za a samu mishkila ko inji ya lalace wani abu kuɗin gyaran duk a haɗa ne da na sayan ko kuma idan ya lalace aka nemo ku ku gyara kuma akwai wasu kuɗaɗe na gyara. Kuɗi wannan wanda na gaya muku na eka guda na sayan kayan na'urorin ne. Na ka yi unhwani da su ka yi aiki da su da a kafa maka. Amma duk inda ka yi kira kamfanin salho yana cajin ka wani ɗan kuɗi kaɗan. to wannan dan kuɗi kaɗan in shi da shi da mu da yan gidan eh, talho muke raba su don mu je da ya lalace mu je mu gyara maka kenan kana bisa garanti har tsawon shekara uku ana kimtsa maka kayanka ba ruwanka da in ya lalace da zaka yi amma biye da haka nan kana da lambawa da zaka yi kira da ka haɗi kamar call center a zo a bincika maka a gyara maka abinka in ana iya maka shi kai tsaye a maka in ba a iya a tura maka technician ya je ya duba maka garkarka a takaice in aka kafa maka mu muke kula da gyaran shi da suyurkin shi don mu ga abin da yake ciki. Mala Abdu kwanan nan Prime minister ƙasar Jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya zo nan inda gwamnatin Amurka ta taimaka wa Nijar da wasu kuɗaɗe masu ɗimbin yawa waɗanda a tarihin ƙasar Jamhuriyar Nijar ba a taɓa samun irin wannan tallahi sai fa miliyar 254. kuma an ba da waɗannan kuɗaɗe ne domin a bunƙasa noma da kiwo da tallafawa ma mata da matasa. To Malam Abdu wata hanya za ka bi domin ka tabbatar da cewa ka ci moyar waɗannan kuɗaɗe domin bunƙasa noma? Babban hanyar mu sabon minista wannan ya kiraye mu ya ce ya yi ji daɗi da aka yi wannan aiki kenan shi zai zama kakakinmu a can wanda zai eh, sa a kasa da mu a lissafa da kusa'an mu don a bata kokarin da zata je gurin wanda aka yi ta don su talakawa manoma. Ko akwai wani ƙarin bayani wani ƙarin haske ko wani kira da kake so ka yi ma matasan ƙasar jamhuriyar Nijar ko hukumomi da ma makwabtan ƙasashe irin su Najeriya waɗanda watakila har yanzu ba su da cikakken labarin wannan fasaha. Babban kira na musamman ma zai je daga fari zuwa ga matasa. Matasa su tashi su kama duk abin da oh, ba mu yi ba da kanmu wani zai iya zawa ya mu kuma mu ne zan mu tashi tsaye mu gina ƙasar wannan wannan husa'a da aka huddo tasu ce su yi unhwani da ita tunda kun san yanzu matasa su na'ura suke aiki da ita duk abin da bai shafi na'ura ba duk suna ƙaurace mushi lokacin in kuna tune aikin garka aikin gona duka matasa sun ƙaurace mishi saboda wahalar shi to yanzu wannan husa'a ta zo don ta kirawo su su koma bisa hanyar noma da garka tare da abin da suke so wanda ya musu shine na'ura shine salula su yi ta tattabawa suna aiki to musamman ma alhamdulillah yanzu duka matasa kowa ko kowa yake ya samu dan hilin shi dan a kafa mushi wannan sabuwar na'ura banda wannan ma yanzu a kasar ne babban matsala da take damun mu wannan exod wanda suke tafiya neman kuɗaɗe kasashen waje suna kashe rayukansu to da wata kungiya babban muna nan muna koko mu tseda su a Nijar su bar tahiya shine a wajen agar za a kawo babban gandari inda za a sa wannan sabon na'urorin matasa su zo su zama suna nan su yi aikin su ole da su suna mutuwa bisa kan hanya dandi bisa kan hanya wannan haka zalika bisa kan harkar yara yan boko haram wanda basu da aikin yi zan mu maido su garka mu sa su eh, su yi amfani da wannan na'urar su bar harkar ta'addanci duka wannan abubuwa don ku daidai musamman wannan kira na bisa kan wannan dan mu ce ma matasa ne abun nasu ne su zo su zauna gida a yi aiki yahi a tahi ana galan da ba a dacewa wani bi ha ana rasa rayuka kuma kira na biyu wajen magabata ne kamar yadda na gaya muku ɗazu mun gode da duka kokarin da suke kuma muna koko su ƙara ta su kai ta wajen matasan dan ta zama abu ne na alfahari abun umfani wanda zai sa su ci umfanin shi sai na karshe kira da zan yi ga kasashe makwabta wanda suna kokari kwarai wannan na tabbata suna kokari faske na gani suna ta kira suna so a kai musu muna kiransu da su haɗa a ƙungiya mutum ɗaya ba mu iya kai mushi ita amma in suka haɗa a ƙungiya muna iya zuwa don kenan a gama ƙarfi da ƙarfe kamar yadda kuka ce don a yi ta a ƙasashen waje ma. Masu sauraron shirin nan na noma tushen arziki ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da Malam Abdu Mamman Kane. Wanda kuma muke ƙara jinjina ma muke kuma ƙara ƙarfafa ma gwiwar ci gaba da ƙirƙirar fasahohin da za su ci gaba da taimaka ma manoman ƙasar Nijar da ma na duniya baki ɗaya. Da watan ita ma gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar za ta tallafa mishi da wani babban tallahi idan dai da gaske take yi tana so ɗan Nijar ya iya ci da ɗan Nijar. Yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.